أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنكم في شهر التقوى شهر الذي فرض الله عليكم صيامه من أجل أن تتقون ربكم من أجل أن تتقوا ربكم فحافظوا على صيامكم عباد الله حافظوه من المفطرات الحسية والمعنوية حافظوه عن الرفث والجدال وقول الزور وسائر وسائر الفسوق فإن المقصود بالح... فإن المقصود بالصبر فإن المقصود بالصوم الصبر التدريب والمران على الصبر وقد وصف رسول وقد سمى رسول الله صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الشهر بأنه شهر الصبر قال صلى الله عليه وسلم صيام صوم شهر الصبر وثلاثة, وثلاثة أيام من كل شهر كصيام الدهر وقال من سره أن يذهب من سره أن يذهب عنه وحر الصدر وحر الصدر فعليه بصوم فعليه بصيام شهر الصبر فهذا الشهر شهر الصبر لأن فيه هذه العبادة التي هي عبادة الصيام والتي المقصود منها حبس النفس على أمر الله تعالى والصبر على طاعة الله جل وعلا وتحمل المشاق من أجل نيل مرضات الله عز وجل فحافظوا على هذه العبادة ودربوا أنفسكم على الصبر فإن الإنسان لم يعط عطاء أفضل من الصبر كما قال صلى الله عليه وسلم والصبر لا بد منه من أجل هذه الحياة من أجل الاستقامة على الطريقة ولذلك يقول يقول الملائكة لأهل الجنة يسلمون عليهم يقولون عليهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والصبر ثلاثة أنواع الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر على مقادير الله وهذه كلها اجتمعت في هذه العبادة اجتمعت في عبادة الصيام فتمسكوا بهذه العبادة ودربوا أنفسكم على الصبر والنصر لا يأتي إلا مع الصبر كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس واعلم أن الصبر مع النصر أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا ثم ثم تذكروا أنكم في الأسبوع الثاني في الجمعة الثانية في من هذا الشهر الكريم وتستقبلون يوم الفرقان الذي هو يوم السابع اليوم السابع عشر من هذا الشهر الكريم يوم بدر الكبرى الذي أثنى الله تعالى على تلك على ذلك اليوم بأنه يوم الفرقان يوم التقى الجمعان وكان زيد بن ثابت يحيي تلك الليلة ويعطيها عناية خاصة لما تضمنت صبيحتها من من الفرقان بين الحق والباطل وما تضمنته من أول نصر وانتصار للإسلام على الكفر وحزبه وعلى الشيطان وحزبه وقد روت عائشة أن الشيطان ما رؤي أحقر ولا أدحر من يوم عرفة إلا ما كان في يوم بدر فإن الله تعالى اطلع على أهل بدر وقال لهم افعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم والشيطان قد أيس من أن يعبده المصلون في جزيرة العرب كما قال صلى الله عليه وسلم وجزيرة العرب أقر دار الإسلام لكن بالتحريش بين المؤمنين فاحذروا من العداوة والبغضاء وتفريق الكلمة والشتائم وغير ذلك مما يفرق مما يفرق بين الأحباب إن المقصود بالصيام أن تدربوا أنفسكم على مكارم الأخلاق وانتحال وانتحال مكارم الشيم فعليكم عباد الله أن تحفظوا عبادتكم وتذكروا الانتصارات التي أنزلها الله تعالى على هذه الأمة ببركة هذه الأوقات فمنها ما ذكرنا من غزوة بدر الكبرى وفت ثم ثم كان منها فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة وقد وأيضا ما روي من هدم معبد لات والعزى في بلاد الهوازن الذي قام به خالد, خالد بن الوليد الذي لقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه سيف الله هدم اللات والعزى في شهر رمضان وفي شهر رمضان أيضا وقعت وقعت وقعت عين جالوت التي شاهدت أول, أول, انتك أول انتكاسة لجنود التتار والمغول وكذلك استرجاع بيت المقدس من أيدي الصليبيين كان وقع ذلك في شهر, في شهر رمضان وكل هذه الانتصارات تدلنا على أن هذا الشهر شهر الانتصارات وشهر وذلك أنه شهر الصبر وإن النصر لا يأتي إلا بالصبر فعلينا أن نصبر على أمر الله وأن نثبت وأن نسأل الله تثبيت الأقدام في التمسك بالكتاب والسنة بغية أن, ينتصر أن ينصر الله الأمة فإن الأمة تعاني بلاد المسلمين تعاني بلاد السودان وبلاد ليبيا واليمن والشام كلها بحاجة إلى دعواتكم وبحاجة إلى نصر الله تعالى ونسأل الله تعالى أن يحقن دماء المسلمين وأن يجعل الأمن والقرار في ديار المسلمين وأن يرد عنها كيد الأعداء والحساد ومن أرادها ورامها بشر وسوء فنسأل الله أن يشغله بنفسه وأن يحبسه في بدنه وأن يجعل كيده في نحره وأن يجعل تدبيره تدميره يا قوي وهو القوي العزيز بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي تفضل علينا برمضان وفضلنا على سائر الأمم بهذه الأيام الفاضلة وشرع لنا فيها وظائف الصيام والقيام كما جعلها جعله لنا شهر البر والإحسان والصلة والامتنان أحمده سبحانه على نعم على نعمائه وأشكره شكر عبد معترف بنقصانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد ‘yan'uwa مسلمي na yi نسيها nasiha da باكيت mu إيه، ga da jin tsoron Allah muna cikin watan tsoron Allah watan da Allah maɗaukakin sarki ya wajabta mana azumi domin mu samu tsoron Allah don haka mu lizimci wannan ibada kuma mu kyautata niyyarmu mu nuna ma Allah mu kan Allah maɗaukakin sarki ya azurta mu da tsoronsa domin wanda duk Allah ya masa guzurin tsoron Allah to Allah maɗaukakin sarki ya sanya masa hanyar zama lafiya da Ubangijinsa ya sanya masa hanyar samun arziki duniya da lahira Allah kar ya samu a cikin waɗanda suke tafaku wannan ibada da Allah ya shar'anta mana ibadar azumi ibada ce wadda take ta haƙuri don haka mu kiyaye azuminmu ta hanyar tsare rayukanmu tsare ranmu ta hanyar yi ma zukatanmu linzami da tsare zuciya akan abin da Allah yake so da kuma kawar da ita daga abin da Allah maɗaukakin sarki baya so mu tsare azumin mu daga dukkan abin da yake karya azumi na ci da sha da jin daɗin da Allah ya hana a lokutan da Allah maɗaukakin sarki ya lizince mu da mu kama bakinmu sannan mu tsare azuminmu daga abin da shi ne ainihin maksudin abin da Allah yake so daga gare mu shi ne abubuwan da suke warware azumi suke warware ruhin azumi na wato maganganun da ba su dace ba na batsa da sauran al'amuran kwarkwasa da jidali da maganganun ƙarya da sharri da sauran fasikanci na mukulle-kulle da miyagun wato kulle-kullen da da ake nufin afkar da sharri tsakanin bayan Allah mu kiyaye su a cikin wannan wata domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk bai bar magana wadda take ta ƙarya ba da aiki irin wanda yake na wato aikin shaidar zur to Allah ba shi da bukata kan ya bar cinsa da shansa domin Allah maɗaukakin sarki ba wani amfana zai yi da cewa mutum ya azabtar ya hana kansa ci da sha ba wannan ba shi ne Allah yake dubawa ba abinda Allah yake dubawa daga gare mu shi ne wannan sifar ta tsoron Allah wadda ita ce za ta sanya mu mu bar abinda Allah maɗaukakin sarki baya so wannan wata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi watan haƙuri annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce azumi rabin haƙuri ne a wani hadisin ya ce duk wanda yake so Allah ya tsarkake Allah ya tafiyar da wato gillu da mugun nufi da mu gillu da mugun nufi da mummunan wato da munanan sifofi na zuci to ya zimci azumtar watan haƙuri da kuma ya lizimci azumtar kwana uku a cikin kowane wata wannan shine wahru sadr wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yake so Allah ya raba shi da shi ya lizimci wannan ibadar to abinda ake ce ma wahru sadr shine gillu kullatar mutane da wanda ya hada hasada da kiyayya da mugun nufi da adawa da dukkan waɗansu miyagun sifofi waɗanda suke na shaidana na shaidanci a cikin zukata to Allah yana tafi da su albarkar azumi Na aka mu kiyaye azuminmu ba karamin tsarki Allah maɗaukakin sarki zai ba mu ba idan muka samu dacewa da azumi wanda yake karɓaɓɓe irin wanda Allah maɗaukakin sarki yake so shi yasa Allah ya sanya ladansa ya zamanto ba shi da iyaka sauran ayyuka ladaddakin su an sa musu iyaka ana ruɓanya aiki daga goma zuwa ɗari bakwai amma ban da azumi azumi Allah ne kaɗai ya san ladansa domin shi azumi yana daga cikin ibadar hakuri su masu hakuri kamar yadda Allah ya ce a cikin ma yi yuwaffas sabiru na innama yuwaffas sabiruna bi hisab masu hakuri ana cika musu ladansu ba tare da gwargwado ba Allah ne kaɗai ya san irin ladan da yake ba mu masu azumi saboda haƙurin da suka yi a cikin wannan ibada shi hakuri dama wanda yake ake yin sa dan Allah nau'i uku ne mutum yayi hakuri akan bin Allah mutum yayi hakuri akan barin Allah mutum yayi hakuri akan hukubar Allah mutum yayi hakuri akan kaddara Allah akan da Allah ya kaddaro masa dukkan wannan nau'i na dukkan waɗannan nau'uka na hakuri sun haɗu a cikin azumi domin a cikin azumi akwai yin hakuri akan bin Allah saboda yin wannan da'a da Allah ya shar'anta mana akwai kuma yin haƙuri gabarin abinda Allah ya hana na abinda zai karya azumi da kuma abubuwan da aka ce mai azumi ya guje su sannan kuma a cikin azumi akwai haƙuri da abinda Allah ya rubuto ma bawan Allah na wato yunwa da zafin kishi da kuma kauce ma ƙaurace ma abinda yake an riga an saba da shi to wannan irin wannan haƙuri ibada ne don haka dukkan nau'in haƙuri ya haɗu a cikin wannan ibada ta azumi saboda haka mu kiyaye azuminmu mu tsare shi wato mu yi mu horo akan abin da allah maɗaukakin sarki ya shar'anta mana azumi dominsa shine yin haƙuri domin shi haƙuri kyauta ce hali ne wanda duk allah maɗaukakin sarki ya ba shi wannan sifa to haƙiƙa allah ya ba shi lada mai yawa allah ya ba shi alheri mai yawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a ba ma bawa kyauta wadda ta fi girma ba irin a ba shi kyautar haƙuri shi haƙuri baya yawa mabu ne mabuɗin zaman lafiya a nan duniya tsakanin bawa da Allah da kuma tsakanin bawa da sauran halitta baki ɗaya duk wanda ba shi da haƙuri duk wanda bai saba ma ransa ya sa mata linzami ba ya ɗauke zuciyarsa daga abin da bai dace ba ya tsare ta ya yi haƙuri akan abin da ya dace to wannan ba zai zauna lafiya da Allah ba ba zai zauna lafiya da bayan Allah ba rayuwarsa tsakaninsa da Allah ba za ta yi istiqama ba tsakaninsa da halitta rayuwar iyalinsa tsakaninsa da abokan aiki tsakaninsa da abokan mu'amala kai tsakaninsa da duk wani wanda zai yi ta'amuli tare da shi in dai ba shi da wannan sifa mu'amalarsa ba za ta daidaita ba saboda haka mu gode ma Allah akan yadda Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu wata ɗaya a cikin watannin shekara za mu yi wato horo za a yi mana horo akan samun wannan sifa ta haƙuri wanda makasudinta shine mu ɗore har bayan azumi sannan mutuna cewa muna cikin juma'a ta biyu a cikin wannan wata mai albarka to wannan juma'ar wannan makon da za mu shiga shine makon da ya ƙunshi ranar alfurkan ranar yakin badar ranar goma sha bakwai ga watan ramadan ran da allah maɗaukakin sarki ya ba mu musulmi nasara a kan rundunar kafirai a yaƙi na farko wanda allah ya ambaci wannan rana da ranar tantancewa wato ranar rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya ranar da Allah ya kunyata kafirci da kafirai ranar da Allah ya turmuza hancin shaidan aisha radiyallahu anha ta ruwaito daga sayyidin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ba a taba ganin shaidan ya tozarta ya wulakanta ya wofinta ba irin ranar illa irin ranar arafa sai abin da aka gani wajen ranar yakin badar domin Allah madaukakin sarki ya kalli bayansa da suka yi wannan yaki yace ku je ku yi duk abin da za ku yi domin na riga na gafarta muku su su ɗari uku ne da goma sha uku adadin waɗanda suke tare da annabi dawuda yayin da annabi dawuda ya kashe jaluta allah maɗaukakin sarki ya yi musu wannan falala duk wanda ya je yakin badar allah ya gafarta masa ya ce ma duk abin da zai zo daga baya allah ya yafe masa to irin wannan ni'ima irin wannan falala allah ya saukar da ita ne a wannan rana ranar sha bakwai ga watan ramadan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita da sahabbai a rana irin wannan ranar goma sha biyu ga watan ramadan irin yau to ranar goma sha biyu ga watan ramadan ya fita zuwa badar domin wannan alkawari na yau malfurkan sai dai ita wannan rana ta dace da ranar juma'a a cikin a wannan shekarar ranar sha bakwai ga ramadan ta kasance ranar juma'a a daranta annabi sallallahu alaihi wasallam kwana yayi yana ibada yana sallah yana kuka yana roƙon Allah ya cika masa alƙawarinsa har dina abubakar ya biyo ya zo ta bayansa yana lullube masa yana lullube mayafinsa akan kafaɗarsa, yana cewa magiyar da kake ma ubangijinka ta isa ubangijinka zai cika maka alƙawarinsa Allah ko ya cika ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alƙawarinsa ya sako masa da rundunonin mala'iku ƙarƙashin jagorancin Jibrilu da Mika'il shaidan da ya zo yana iza wato kafirai kan su je su wannan yaƙi kan su je wato su fankama da cika baki da ruba sai yana ganin saukar mala'iku ya fita a guje ya je ya fada cikin wato a tekun bahar maliya saboda yana tsammanin halakarsa ce ta zo yana cewa Allah ka cika min alkawari na na cewar za ka kyale ni na rayu har ranar alkiyama ya ɗauka halaka shi za a yi saboda abin da ya gani na wato saukar rundunonin Allah jalla wa'ala da saukar izza da saukar nasarar Allah to don haka wannan dare wannan rana da daren wato daga cikin sahabbai akwai wanda suke kula da raya shi musamman daren kamar yadda aka ruwaito daga zaid ibn thabit saboda irin girman abin da Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar a wayewar garin wannan dare na wato rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya da bayar da nasara ga addini da turma hancin shaidan to Allah maɗaukakin sarki ya tsarkake wannan al'umma daga cewa shaidan ya halakar da ita domin babu abin da ya kamar yadda ya zo a cikin athar daga cikin tabi'in abin da ya tayo abin da ya bakanta daga cikin abubuwan da wato babu abubuwa guda hudu suka bakanta ma iblis ran da Allah maɗaukakin sarki ya karɓi tuban annabi adam da kuma lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya yi umarnin mala'iku su yi sujada ga annabi adam da kuma lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma yanda Allah maɗaukakin sarki ya saukar ma da wannan al'umma istighfari yanda duk inda shaidan ya nufin ya talalabar da mutane da yan al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya bude musu istighfari matsawar suna komawa ga Allah da tuba suna nadama suna azama akan wato gyara gaba to Allah maɗaukakin sarki ko sai ya kunyata sai ya kunyata shaidan don haka shaidan ya yanke ƙauna cewar za a ci gaba da bauta za a rinka bauta masa a cikin ƙwaryar wato kasashen a cikin zuciyar kasashen musulmi ita ce makka da kuma Jaziran larabawa sai dai abinda kawai kwaɗayinsa yake a ciki shine wato da bata tsakani da ziga musulmi domin su bata tsakaninsu wannan shine shedan ya rike a kansa don haka mu kiyayi wato duk abin da zai kawo mana sabani tsakaninmu da bayan Allah tsakaninmu da 'yan uwanmu musulmi abubuwa na ƙiyayya da mugun nufi da mugun tanadi da yaudara da sifofi waɗanda suke irin irin na shaiɗan ne to da su ne shaiɗan yake nema ya halakar da wannan al'umma wadda rahamar Allah ta sauka a gare ta Allah ya yi mata rahama rahama irin wadda bai ma wata al'umma ba in ba ita ba don haka mu kiyayi cewar shaiɗan ya samu lagonmu sannan a cikin wannan wata kar mu manta daga cikin nasarori da Allah ya ba mu wannan al'umma Shi ne an samu fatahu makka wanda daga nan ne Allah Maɗaukakin sarki eh, ya kawo ƙarshen kafirci a jazirar larabawa haka zalika aka rusa wajen bautar lata da uzza wato a garin ta'if wanda khalid ibn al-walid yi. a cikin ramadan shi ma yi haka yakin wato ainu jalut a lokacin da Allah ya ba da nasara ga musulmi a kan rundunonin mongol mogol waɗanda suka yi ɓarna. suka rusa kasashen musulmi suka kawar da khilafar musulunci amma Allah maɗaukakin sarki ya ba da nasara a kansu a cikin wata irin wannan wato watan ramadan haka zalika nasarar da salahuddin ayyubi ya samu akan kwato birnin baitul maqdis daga hannun wato eh, mayakan nasara da suka zo suka yaƙi musulmi suka karbe wannan ƙasa suka karɓe wannan birni mai albarka shi ma a cikin watan ramadan ne saboda haka wannan wata wata ne da Allah maɗaukakin sarki yake saukar da nasarori ga al'umma to amma ita nasara ba ta zuwa sai da haƙuri to saboda albarkacin haƙuri da ke cikin wannan wata Allah maɗaukakin sarki yana saukar da nasara don haka mu riƙe wannan ibada da yin irin da irin haƙurin da Allah yake so mu yi da kuma neman nasara a gare shi muna buƙatar nasarori ga wannan ga al'ummarmu musamman 'yan uwanmu musulmi a wannan ƙasa irin halin da musulmi suke ciki musamman a jiha ta zamfara da jihar katsina da sauran jihohi da ake tashin hankali allah maɗaukakin sarki shi muke roƙa kan allah ya saukar da nasara a kan abubuwan da suka addabi musulmi a waɗannan wurare haka zalika 'yan uwanmu musulmi a ƙasar sudan da ƙasar yaman da ƙasar syria da ƙasar libya fitintunu sun ɓarke mutane sai rura fitina suke yi domin kada a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali da haduwar kalma a cikin waɗannan ƙasashe kullum ana ta zubar da jinin musulmi ibada ta gagara to mu ma mu yawaita addu'a gare su kan Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da aminci da zaman lafiya ya yi ma musulmi da musulunci maganin kaidin makiya domin su ne makiya suna amfani da waɗansu daga cikin musulmi domin su kawo ɓarna da rashin zaman lafiya a cikin ƙasashen musulmi Allah ya mana maganinsu ya sanya mummunan shirinsu da mummunan nufinsu ya koma kansu sannan mu kiyaye wannan ibada mu kiyaye ayyukan ma'arufi domin akwai abin da yake zayyana wannan ibada babban abin da yake zayyana wannan ibada ihsani kyautata ma bayin Allah a cikin wannan wata komai kankanta Aisha radiyallahu anha ta dauki dabino guda daya ta yi sadaka da shi ga mace wadda take da 'ya'ya tagwaye ta ɗauki dabinan nan ta raba shi guda biyu wannan mata ta ba ma kowanne daga cikinsu rabin dabino ku duba ku gani dabino guda ɗaya wannan wato bai sa an raina a yi ma'arufi da shi ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la ƙirun na minal ma'arufi shai'a kada wato kada ku wulaƙanta kada ku wato ƙarantar aikin alheri komai ƙanƙantarsa ko da mutum ya yi sadaka wato da rabin dabino ne kana da dabino guda ɗaya ya ga ka ci rabi ka ba ma wani rabi kana da wato a, ledar ruwan kana da ledar ruwan pure water guda ɗaya sha rabi ka ba ma ɗan uwanka rabi wanda ba ya da shi musamman ganin tsanani da al'umma take ciki aikin ihsani shine yake zayyana wannan ibada domin abin da ta gada kenan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam dama shi mai kyauta ne mai baiwa ne mai yawan ma'arufi ne da ne. amma idan watan ramadan ya shigo saboda haduwa da yake yi da mala'ika jibrilu suna karatun alkur'ani to kyautarsa ta fi wato iska wadda aka sake ta wadda take tafiya da komai ta bayar da shi saboda haka kada mu raina aikin ma'arufi komai kankantarsa ka bayar daga wanda abin da zul'arshi ya baka kada ka ji tsoron zai karanta maka kada ka ji tsoron kyautarsa taskarsa za ta kafe za ta kafe Allah maɗaukakin sarki wato mai yalwal farala ne mu zayyana azuminmu da wato irin waɗannan ayyuka na alkhairi musamman ga 'yan uwa mabukata da makwabta da marayu da zawarawa da ba su da wanda zai iya kula da su da masu yawo a titi mabukata mu kyautata musu Allah maɗaukakin sarki zai kyautata mana muna matuƙar buƙatar rahamar Allah rahama tana sauka yayin da bayin Allah suka zamanto sun ji kan bayin Allah ‘yan uwansu irhamu man fil irhamu yarhamukum man fi sama arrahimun yarhamukumur rahman masu jin kai Allah arrahman yana jin kansu Allah ka ji kanmu inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر الصحابة أجمعين وأن زوجات النبي أمهات المؤمنين وأن أهله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك اللهم تقبل منا الصيام والقيام اللهم اجعلنا من أتقائك من النيران اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأم بالخير بلاد المسلمين اللهم اجعل الأمن والقرار في بلاد المسلمين جميعا اللهم احفظ المسلمين من كل ذنب ومكروه اللهم اجعلنا في جوارك من شر كل ذي شر ومن شر الشيطان الرجيم اللهم اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون غفر الله لنا ولكم وقوموا إلى صلاتكم صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين County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 الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب الله أكبر

banyak sini salah buku kita ikut ini. Sini mesti salah. Salah. ba uku za ka turo musu zai turo ba da tura musu Thank you.